danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. barkanka da dawowa ya mu sannan ka da sauka autana na. kaunar ka ce aure na yi baladin noma an fatan suna abin haushi ku ji zance wai kamar ni wayayyen birni aka yi wa aure da noma barka da zuwan kai ina kwana sannan kai da sauka an gona mai murna ne kan da ce da sa fa shigar ka akwai saura don wandon kan nan ya zame kugun ka kamar kugun kura sannan kayan ka akwai gashi sai kayo kwalkwaba mai hira maza je ka ka dawo mai tadin auren da na mari ribar noma wadan auta je ka ka dawo mai kai je mana ya kasa tsaya lala as dawon kenan barin wannan haka din yafi domin as dawon duk mai yi a harkar gaye ya zurfi gashi aiku ya maka kyau kai fesu na kafi gaban ya rufi uwar su gudidi ban yi da ke ba idan auren ne nemi wani ke cewa ribar noma to ni ba na so na gode a zo a raba mu nake nema to ai ko ni kan na dace da majiwa yayye mai soma wallahi wari kika yi ni kam yau zan komawa ta birni haba haba haba haba ah. haba dai Allah ke komai ya ce dai na mana ya fi rabon kicini in kana magana burge ni kake kuma tun ka nake ta gani ah, ina son ka <laughs> Autana wannan yarinyar ita ce ɗaya don kakalar sanyi. Zafafa na can birni ko sassu sun sha madara almai. Ni ma zan dai ka muje birni.

kashe matar sarki wallahi dole na koma can birni kai na lillahi kashe matar sarki kuma tabbijan Assalamu alaikum masoyana na duniya baki daya ni ne naku Ibrahim ya mu baba wanda kuka fi sani da angon Sambisa. Masoyana na Zainab Sambisa kamar yadda kuka sani na zo muku da wani albishir. Shirin sanar da ku cewa za mu fara kawo muku siris mu mai suna. Angon Sambisa wanda kuka daɗe kuna jira. Aure nake nake so wannan youtube channel din namu mai albarka 3sp tv zai dai rinka zuwa muku duk bayan sati-sati laraba-laraba sunan wannan fim namu series da muka yi sunan shi angon sandisa kar ku bari a baya kar ku bari wannan kallon ya wuce ku saboda za ku ga mayar da ni da zainab sandisa muka dinga rantabawa a cikin wannan fim na angon sandisa danna mana subscribe a channel mu na 3sd sannan ku danna mana alaman ƙararrawa domin sanar da ku da zaran mun sake muku ya zo gare ku na gode sanar da ke fa ni likita na ya ce in bari in yawo